Assalamu alaikum da makallata fina-finan Hausa. Sunana Alinuzu, Sunana Abubakar Bashir mai shadda. Muna farin cikin gayyatar masoya kallon fina-finan Hausa zuwa kallon wannan gawurtaccen fim din mai suna Fati a fim House Cinema da ke Ado Bayero Mall a cikin Shoprite wanda za a fara nunawa daga ran 27 ga wannan watan har zuwa tsawon sati biyu. Lokutan kallon shirin su ne karfe 12 da minti 50, karfe 2 da minti 40, karfe 4 da rabi na yamma, karfe 4 da minti 40 na yamma, karfe 6 da minti 20 na yamma, karfe 6 da minti 40 na yamma. sannan karfe 8 na dare sai kuma karfe 8 da minti 40 na dare ku zo mu kalli wani fim din tare da ku kada ku sake a baku labari sai kun zo a karo na farko da nake so na gwada hakuri a rayuwata amma zuciyata tana tafasa kamar ana tafasa ruwan zafi a cikinta